الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari wanda ya yi daidai da tara ga watan oktoba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin jawabi ulkawai fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da uku bismillahir rahmanir wato kaga wannan ibn bas wanda ake magana kan shi wannan kama yadda ma'ruf kamar yake sananne imamun min a'immatid dunya shi imami ne daga cikin imamai na duniya muhaddithud duniya kuma shi malamin hadisi ne na duniya kuma masanin fiqhu ne na duniya wal alimu qad yakunu ayyan ai shi malami qad yakunu ayyan malami yakan kasance gajiyayye la yaqulu kalama baya iya magana kaga shi yana da rauni a wajen magana Allah an yi tsarika alfi na gana bil khairi muna roƙon Allah ya saki harsunan mu da alkhairi an gane wannan ko muna roƙon Allah ya saki harsunan mu mu iya furta alkhairi ya yakan yi malami da ɗabi'ansa mai ƙarancin magana ne ba shi da ikon yin hudu ba irin hudu nan da ake daga murya ana ainihin ƙawata murya daga baya iyawa ya yakan yi a samu daga cikin amawa wato irin masu karamin ilimin nan kaga wanda yake wato mai mai fasaha ga harshe kaga ya fi ainihin babban malami fasaha ga harshe yana jujjuya lafazi yadda ya ga dama ba babban malami ba ne. amma idan yana magana za ga yana sarrafa lafazi yadda ya zo an gane sai wanda ba shi da ilimi sai ya ɗauka shi ne babban malami shi kuma wancan wanda yake ya ya wajen sarrafa lafazi sai a ɗauka kuma shi jahili ne shi misali wato yana jujjuya lafazi yadda ya zo alhali yana daga cikin amawa kai malamai fa kaɗan ne ba su da yawa masu surutu wanda suke da murya na surutu suna fa da yawa qala mujahid rahimahullah mujahid ya faɗa Allah ya masa rahama dhahaba al ulama wato malamai sun riga sun tafi المتكلمون babu wanda suka rage yanzu sai masu surutu wa mal mujtahidu fikum illa kalla'i fi man qablakum wato shi mujtahidi a cikin ku ba wani bane face kamar mai wasa a cikin wani suka zo gabanin ku wato ma'ana in an hada ilimin shi da na mutanen malaman da kamar wasa kawai yake yi an gane amma ko kun dauke shi a matsayin mai kun dauke shi babban malami kun dauke shi mujtahidi a cikin ku amma da zai shiga cikin irin su imamu na malik misali ko ya shiga cikin irin su imamu shafi ko cikin su imamu ahmad zai ga shi ba kowa bane shi an gane zai gane can san san bai yi karatu ba eh yani kullu man malaka lisanan yasbahu bayna shirkayhi yatakallalu bihi eh duk mutumin da ya mallaki harshe an gane ko yana jujjuya tsakanin tsakanin mukamukinsa yana wani mummurta baki an gane alhamdulillah, rabbi an gane yana yana mumurta ainihin muka mukansa za ka yadda yake sarrafa kana kallon bakin zaka baki yana da karkacewa a gano wannan to irin wannan yana jujjuya tsakanin mukamukinsa kamar yadda sazuwa ke ainihin jujjuya harshen can tana magana a sazuwa in tana cin ko ciyayi za ka tana tsaye nan tsaye nan da harshe to shi ma za ka yayi nan yayi nan da ainihin maganarsa yana kokari ya ce dole sai ya fitar ma kowane harafi hakkinsa an gane to irin na mutane sai ga galiban masu irin wannan dama din na sarrafa harshe sai ga kuma da yawa daga cikin su ba malamai bane amma kuma wannan zakin muryan da kuma iya wannan sarrafa harshen sai ya rufa musu asiri sai duk wanda ya saurara sai ya ce ai wallahi ba mai ilimi kamar wani in ya ga dama ma sai ga kalma na larabci sai masa fassara da hausa fassara ishirin. sai kaga inda ya fasar kawai inna inna kawai lallai tabbas kaza kaza kaza da jujjuya an gane wannan to sai da sai da ya masa fassara da hausa to wai hausan da irin na shirya kuma ilimin shirya ilimin addinin an gane kaga anan fa yanzu ya koma wani yare ne yanzu yanzu ya koma ilimin hausa ne kamar sai wani ya dauka to wannan kalmar guda goma da ya fitar to kenan a ilimin addini ma ya kowa ilimi an fahimta to haka game da wato kowane munafiki wanda yake wanda ya kware ga harshe manzo Allah ya magana ga irin wannan kaga mutum munafiki ne shi makiyin Allah ne amma Allah ya bashi zakin murya wanda zai iya janyo hankulan mutane zuwa ga ra'ayinsa cikin sauki amma ce ne kuma shi san ya dole ne mutane su yi hankali da irin wannan idan fasahan mutum ya yawa to mutane su ringa sauraron shi da cikin natsuwa mutumin da Allah ya ba shi fasaha don sarrafa magana to irin wannan wato yakan yi kurakurai da yawa saboda fasaha ba za a gane ba an gane kaga akwai malamin nan jahamu bin safwan wanda shi ne jagora na ƙungiyar jahamiya an ce daga cikin abin da ya turji mutane har suka bi aƙidar shi har ya zama to ya shahara Allah ya ba shi balaga da zalaka saboda haka hudu ban shi daga garuruwa ake zuwa sauraron hudubar shi ko ba komai sa ya shahara ba iya maganarsa an gane wannan ko to daga nan wajen sai ya san wurga wa mutum guba sai guban nan ya samu shiga sai da zaƙin muryar da guban sai su haɗe sai mutum ya ɗauka ma wannan guba da aka sanya shi yana daga cikin addini ne an gane to shi yasa irin wayannan masu zaƙin muryar kai ɗalibin salafiya ka tsaya ka tsaya ka tantance ka ringa bin shi sai wurin da ya yi daidai da nasi amma an kace za ka fitar zaƙin murya to wallahi zai tafi da imaninka an gane wannan ko to ne. kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam al ajnan eh misali kamar ce uh, lokacin lokacin manyan malamai irin su ibnu ba da nasiruddin albani ka dauko kansar din nasiruddin albani kuma ka dauko kansar din ɗan hizbiya gani su wane ne suke sarrafa larabci kamar yadda suka ga dama in ka ci kansar din su irin su karzawi ka haɗa shi da na nasiru a wajen yadda ake sarrafa larabci ba ɗaya ba ne an gane irin su ibn bas kai hatta ɗaliban su ibn bas irin su safarin hawali salmanin auda a ibn ƙarni irin wa'annan mutanen wanda ɗan hizbiya ne su in ka ji suna gudu ba wallahi kai za ka rantse da Allah cewa ainihin sun fi bas ilimi amma mutumin da ya sa abu da kira ilimi shine zai gane ba su ilimi ba amma dai idan kawai irin gama garin mutane ne aka ɗauko kasadin ibn bas aka ɗauko kasadin a'idul karni ko kasadin bishirul bishir ko kasadin adnan ar'or wa'annan ɗaliban wanda asalin su ɗalibai ne na ainihin subin bas daga baya suka yi musu tawaye to idan mutum bai sani ba sai ce su ne malamai ibn bas su albani su ne ƙasa alhali duniya ta san cewa ibn bas da su albani sun kai ƙololuwa wajen karatu da kuma ainihin fahimtar addini an gane wani ko al'fahim dai wato ba wai da zaƙin murya ake gane ilimi ba ana gane ilimi ne da abin da mutum ke bayarwa na karatu idan mutum ya zamanto kurakuran shi sirrin jayi ainihin dacewan shi wannan ba malami ba ne amma mutumin da dacewan shi ya rinjayi kurakuran shi ne malami ko da ba shi da zaƙin murya na'am كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العدنان kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dan dan kabilan Adnan yanda yace wal hadithu rawahu Abu Khaisama Zuhair ibn Harb wato wannan hadisi inna ma akafu ala ummati kullu munafiq alimul lisan kawai ina jin tsoro ga al'umma ta kowane irin munafiki wanda yake kwararre wajen harshe an gane wannan hadisi Abu Khaisama ya ruwaito shi Zuhair bin Harb eh أتكين كتاب العلم كتب أتكين كتاب العلم نعم ماشي ماشي نعم هذا اللي نعم بسم الله الرحمن الرحيم an karbo daga mugira bin shuba Allah ya tsara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin karshen kowane sallah na farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika la yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la Eh, wato lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani alima a'ti yana cewa ya Allah ba mai hanawa ga abin da ka bayar wala uqi lima mana'at kuma ba mai bayarwa ga abin da ka hana wala yanqudu dal jaddi min kal jaddi al wato ta goma shi ko wadata wala yanfa'u dal jadd baya amfanar da ma'abocin wadata minka ai min azabik na'am an gane idan azaban Allah ya zo wato wadatan mutum ko ta goma shi nashi baya amfanan ma'abocin wadata wato daga azaba na Allah subhanahu wata'ala muttafaqun alayhi to wannan an ce ana yin shi a dubura kulli sala malamai sun ce kuma dubura kala biri akwai dubura sala wanda idan mutum yayi tahiya yayi salati ga annabi to zikirin da ake yi bayan nan ana cewa zikiri ne na dubura salawat sannan kuma akwai dubura na sai mutum yayi sallama to wanne ne daga cikin wannan wanne ne wannan da aka ce la a idan wa da wula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wal dubur ne a nan wajen shin in an gama tahiyya da salatin annabi ko kuma in an yi sallama kaga wannan dubur din asalin asalin dubur na aka fada shine in an yi sallama kaga wannan dubur din ana faɗin shi ne in aka yi sallama an gane wannan ko Allahumma la mani alima a tsaika wala mubi alima mana'ata wala yanfa'u zaljat min kaljat na'am وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه wato an karbo daga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna yace lallai manzon tsiran sallallahu alaihi sallam ya kasance yana neman tsari da su dubura kulli salati karshen kowane sallah wani irin dubur wannan kuma gashi nan Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl ya Allah lalle ina neman tsarinka daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubn ya Allah lalle ina neman tsarinka daga ragwantaka wa a'udhu bika min an ila kuma ina neman tsarinka kada a mayar da ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wato ma'ana mutum yayi irin tsufan nan irin tsufan da za a koma ana shanya shi a rana shine mutum ya koma zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a daga cikin kwako wanda ake daukar ranshi da wuri daga mutum ya rasu yana shekara hamsin da wani abu sittin da wani abu ko saba'in da wani abu ma to wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikin ku akwai wanda ake mayar da ku zuwa ga mafi kaskancin rayuwa an gane mutum ya tsufa ya tsufa ya tsufa har ya to ya zautu har ya to yana sambatu da kai la ya alamun min ba da ilmin shai'a sai ya koma bai san komai ba bayan da yana da ilimi an gane har ya to jikoki su ringa wasa da shi kamar yadda suke wasa da jariri an gane to annabi yana yin addu'a yana cewa ya Allah ina neman tsarinka kada a mayar da ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa irin rayuwar da zan zo in kaskanta irin wannan laƙar kalakna zana fi a ahsani taqwim sun maradar nahu ila ah, a sun maradar nahu asfala safilin an gane to a mayar da mutum mafi kaskancin kaskantattu ta bangaren rayuwa ya zama to baya cikin hayyacinsa ya zama to yana sambatu yana faɗin maganganu wanda yake babu babu hankali a cikinsu ta irin wannan annabi yana neman tsari daga wannan sannan kuma zai iya ɗaukar arzalin umur mutum ya yi rayuwa na kafirci a gane kusan ai gara mutum ya rayu yana sambatu amma shi musulmi ne ko ai ya fi komai sauki wannan ba matsala wannan lalura ne ya same shi amma mutumin da ga can yana cikin musulunci sai gab da zai rasu sai ya yi rida Ta ina ganin babu mafi kaskancin rayuwar da ya fi wannan a gane na'am kuma ina neman tsari ka daga fitinan duniya da irin fitinan da ake samu na duniya dan adam wato da yana yana cikin wadata sai ya talauci ya koma abin tausayi a cikin al'umma to wannan ya fuskanci fitina na duniya don wannan jarabawa na duniya ta same shi wani daga nan wajen shikenan daga nan wajen wani ya bar addinin musulunci kenan ko kuma wanda daga nan asalin shi mutumin kirki ne sai ya koma fasiki dan ya samu abin duniya an gane ko to da yana da wadata yana cikin jin daɗi duk abin da yake so yana yi da dukiya to yanzu kuma sai Allah ya jarabe shi da talauci wanda ya kasa ma rike gidansa yana so ya wulakanta a lokacin nan sai a nuna mai wani abu wanda haramun ne amma kuma yana ganin idan bai yi ba ba zai iya fice da gidansa ba sai ya faɗa cikin abu kaga wannan ya fada ya fada cikin fitina na duniya Allah ya jarabe shi da talauci bai ci jarabawa ba sai gashi ya zo ya fada cikin haram yana so ya ci abinci da haram ko ya fada cikin shirka ko daga nan ma kaga ya fada wajen bukari yana kokarin ya dawo da arzikinsa a tunanin shi na fatan gane na'am na'am wa'udhu bika min azabil qabr kuma ina neman tsarinka daga azaban kabari kaga wannan yayi raddi ga yan mutazilawa masu cewa babu azaban kabari kaga wannan a cikin a cikin azkar da kake yi kana ma neman tsari da Allah daga azaban kabari tawaful bukhari to wannan hadisin an ce dubura ko annabi ya kasance yana neman tsari da su karshen kowane sallah ko dama mun yi bayanin dubura kala nawa kala biyu to wannan wanne ne daga ciki eh shi ne bayan an yi sallama shi wannan dubura ɗin shi ne wanda ɗin an yi tahiya an yi salati ga annabi sannan sai mutum ya karanta wannan ko shi wannan yana daga cikin azkar wanda ake yi kafin a yi sallama saka in an ce dubura a nan wajen ƙarshen sallah kafin a yi sallama wato annabi yana yin yana yin addu'a da wayan nan wannan azkar din an gane wannan ko na'am وعن ثوبان رضي الله عنه قال أنكر أودك ثوبان الله يقارى متى يدعي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته wato ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya juya daga sallarsa astaghfirullah talatan wato yana neman gafaran Allah su uku ya juya daga sallah manzo sallallahu alaihi wa yana neman gafara su uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah فقال اللهم السلام sannan sai ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne aminci kuma daga gare ka aminci yake tabarakta ka albarkantu ya zan jalali wal ikram ya ma abocin girma da karamci rawahu muslim to kaga wannan shi ma ai ana yin shi ne bayan sallama ko shi wannan eh وعن ابي هريره رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara musu yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wato an karbo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce sabbaha Allah dubura kulli salatin duk wanda ya tsarkake Allah duk wanda ya tasbihi ga Allah karshen kowane sallah salatan wa talatin da uku hamid Allah salatan wa talatin. sannan ya gode ma Allah to talatin da uku wa kabbara Allah salatan wa talatin. sannan ya girma Allah wato ya yi kabbara talatin da uku wa'annan su ne da tara. wa qala tamam sai ya faɗa cikon na ɗari Ya ce, illallah wahdahu la sharika la yace ilaha illallah wahdahu la sharika la wato ma'ana babu abun bautawa da gaskiya sai shi sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi kadai yake da mulki cikakke shi kadai yake da yabo cikakke shi mai iko ne akan komai in ya faɗi wannan an gafarta mai kurakuransa walau kanat mithla zabad al-bahr ko da ya kasance misalin kumfan teku ko da ya kasance misalin kumfani ko ambaliya na teku misali wa fi ruwaya anna takbir arba'un wa salasun a cikin wata ruwaya kafaran nan talatin da hudu ne mm-hmm. to kenan da zarar mutum ya faɗi wannan mutum kawai ya ta aikata abin da ya ga dama in ya ga dama ya yi luwaɗi in ya ga dama ya yi zina in ya ga dama ya yi caca da zarar ya zo kawai sai ya zo ƙarshen sallah kawai sai ya zo ya faɗi wannan in ya faɗi wannan shi kenan an gafarta mai kurakuran shi haka ne an ce in ya faɗe su a gufirar kaza ya hu an gafarta mai kusa-kusansa walau kanar misalar zabadil bahar ko da sun kasance misalin kumfan teku yawan su a nan wajen mutum ya aikata manya-manyan zunubai wanda yawan su ya kai kumfan teku sai ya zo ya faɗi wannan zikirin shikenan an yafe mai ko eh to wasu irin zarafai ne ake yafewa idan mutum ya ya faɗi wannan ana yafa manya-manyan zulubai ana yafa ƙananan zulubai as-salawatul khams wal juma'a ila juma'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna idza ijtanibat al-kaba'ir ko salloli guda biyar kan mutum yi su sannan kuma juma'a zuwa juma'a sannan ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu amma da sharaɗin mai in an nisanci manya-manyan zulubai da zarar mutum ya nisanci manya-manyan zulubai za a kankare mai ƙananan zulubai in tashtari buka ba'ira ma hau hauna anhu nukaffir an kun sayi atiku eh? in kun nisanci manya-manyan abin da aka yi hani gare shi to za mu kankare muku ƙananan saboda haka ba a gafarta manya-manyan zalibai sai da tuba in mutum ya yi zina ko ya sha giya wato don ya zo ya yi wannan zikirin ba za a gafarta mai zalibai nan ba A gane ko za a gafarta mai ƙananan zalibai ne amma manya dole sai ya daga hannu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sun kuma ya mutu yana aikata wayannan abubuwa yana cikin mashi'a ta Allah da a ce idan mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya sha ta kai tsaye in yi wannan zikirin an gafarta mai kusan kowane mutum zai gamu da Allah ba shi da zunubi in dai mutum zai rinka sallah kullum sau biyar a rana ya shi nan ko in yi sallah duk kurakuran shi duk yawan su gaba ɗaya sun kai kumfar teku ya yi kisan kai ya yi caca ya yi zina ya yi luwaɗi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya sake ya yi kaza duk wani zunubi ya aikata kawai sai zo ana idar da sallah sai ce la ilaha illallah wa da wula sharika kala. Lahul al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to gufiran ka bayan an gafarta mai kurakuransa ko da sun kai gufan teku kaga shi kenan da zarar yayi wannan to duk zulubin da ya bari a baya yanzu ya zama kamar yau aka yi shi ko sai kuma ya ƙara koma ya ɗauki bindiga ya shiga daji ya taɓa shi eh? duk da ya san cewa in lokacin sallah ya zo shi kenan gafarta shi haka ba abin da ake nufi kenan ba shi a ƙa'ida hadisi ke fasara hadisi Ban hadisi ya nuna mana manya-manyan zunubai sai ka ba amma ƙananan zunubai ana gafarta su wajen alwala ana gafarta su wajen sallah da kuma da abin da ya kama da wannan ko na'am to a nan wajen da aka ce dubura man sabbaha Allah dubura kulli salatin salatu wa salatin wani dubura ne wannan shine bayan an yi mai bayan an yi sallama eh وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه an karbo daga Mu'az bin Jabal Allah ya kara masa yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lahu wato cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa usika ya Mu'az ina yi maka wasiya ya kai Mu'az la tada anna zubra kulli salati wato kada ka bari karshen kowane sallah an taqul wato kada ka bari karshen kowanne sallah ka ringa cewa Allahumma inni ala dhikrik ya Allah ka taimake ni ga ainihin ambatanka da godiya a gare ka da kyakkyawan bautanka wanda ya ce kada wato yana ma mu'azu wasiya to ya mu'azu lalle ina son ka ina maka wasiya kada ka bari a bayan kowace sallah wannan wanda da duburu in an yi sallama eh ta yi sallama sai wannan Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husnul ibadatika ai da za a yi shi eh me hujja cewa bayan sallah ne sai sallama hmm? kaga wasu malamai suna ganin shi wannan dubu dubutun ana nufin kubailar salam ne au al-murad ba'da salam shi na wannan hadisin shin wannan hadisin ana nufin kafin a yi sallama ne ko kuma bayan an riga sallama amma mafi yawan malamai suna ganin qubailat salama. kafin a yi sallama ne mutum ya yi tafiya ya yi salatin annabi to sai ya karanta wannan kafin ya yi sallama kenan abin ya zama to ta tanawwu kenan da shi da irin su Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr nan da shi da wannan da kuma irin wannan irin sauran azkar da yawa daga sunan a gani in mutum ya yi wannan wani lokaci wani lokaci sai ya yi wancan ko to zahirin wannan hadisin yana nuna wannan kubailar salam ne kafin a yi sallama da kaɗan a gane shi ne ra'ayin mafi yawan malamai a shi ne aksarul ulama ala sani wa ta'ifa ala awwal amma wasu daga ciki a wasu malamai da yawa mafi yawan malamai suna kan ra'ayi na biyu shine ne da salam kenan ko suna ganin cewa bayan sallama ne ake yin wannan amma kuma akwai masu ganin cewa kafin sallama ne daga cikin masu wannan ra'ayi akwai shekul islam ibn taymiya an gane wannan ko shi ya zaɓi cewa shi abin da ya rinjayar kafin a yi sallama idan an gama sun biya yi salatin lauka sallar. an gane saboda haka wannan shi ne malamai suka rinjayar da yawa a kai Allahu Mm-hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم an karɓo daga abi musa al'ashari allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna ma lalle misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi kamar misalin girgije ne a swaba ardal wato da ya kwarara a ƙasa kamar misalin ruwan sama ne girgije da ya zuba a ƙasa sai kasance daga cikin ƙasa akwai wani bangare wani yanki mai tsarki ƙasa irin mai kyau din nan da ruwa ya sauka a ƙasan sai ya amshi ruwan ba an bada tilkala sai wannan ƙasa da wannan ruwa suka tsirar da ainihin ciyayi wato suka tsirar da ainihin abinci da kuma ciyayi mai yawa duk kala da ushuk duk nau'i ne na ainihin wato ciyayi misali sai suka tsirar da ainihin abinci kala-kala da kuma ciyayi masu yawa kana min ha ajazibu amsaka kilma to daga cikin ƙasan akwai irin busasshen ƙasa din nan mai ƙarfi irin tsandauri da nan ƙasa wanda yake busasshe mai ƙarfi an gane amsa katin ma sai ya rike ruwa shi in ruwa ya zuba a gare shi ruwan baya nutsewa zai da tara ruwan ya tara ruwan don amfanin jama'a ah. amma ruwan baya irin nutsewa din nan ƙasa kamar irin ana samun irin ruwa din nan a ce ruwan rijiya ko ruwan tafki haka to wajen na da ƙarfi to in ruwan ya zo sai ya rike ruwan in ya rike ruwan fa nafa Allahu bi hannas sai Allah ya amfanar da mutane da ruwan an gane shi ruwan in ya taru sai mutane su zo su ɗiba su sha su ɗiba su shayar da dabbobinsu su ɗiba su shayar da ainihin Ka kaga wannan taruwan da rashin nutsewan ai yayi amfani ko to wannan kaga kashi na dabi kenan sharibu minha wa taqaw wa zara'u sai mutane suka sha daga cikin wannan ruwa suka shayar da ainihin dabbobinsu suka shayar da ainihin mutanensu sannan kuma suka yi shuka da ruwan kaga ashe ruwan da aka tara yaya ya zo mai amfani wa asaba ta'ifatan minha ukhra kuma sai ruwan ya samu wani bangare daban kuma inna ma hiya qi'an kawai fako ne wanda baya rike ruwa sannan kuma baya tsirar da ainihin ciyayi bai tsirar da wani abinci an gane ruwan kawai ya zuba gangarawa yake kawai ya tafi an gane haka kenan ruwan ya sauka ba a wani amfana da shi kawai yana sauka zai gangara ya sauka ya gangara misali kadhalika masalu man faqaha fi dinillah to wancan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wanne ne wancan na farko shine ma'ana wa kana minha fa kana minha da'ifatu tayyiba ko ya kasance daga cikin kasar akwai wani yanki mai tsarki mai kyau an gane ko to shi wannan wa asaba da'ifatul ukra an fa zalika ma masalu man faquha fi dinillah wancan din shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah fa'ahu bima ba'athani Allah bihi kuma ya amfanar da shi da abinda Allah ya aiko ni da shi shi wancan din kaga da Allah ya aiko annabi kama annabi ya zama kamar girgije kenan wanda ya zuba kun gane ko to da girgijen ya zuba sai su wa'annan bayan Allah suka amfana da shi da annabi ya zo da ilimi na wahayi sai wanda an kamanta shi da girgije sai ainihin annabi a sai ainihin wannan ruwa ruwa na wahayi yanzu ba a gare su da yanzu ba a gare su suka amfana sun yi karatu sosai bayan sun yi karatu sun koshi da karatu sun koshi da imani sai kuma suka zo suka karantar da wasu an gane wannan ko shine ma'ana su sun sha wannan ruwa suka shayar sannan suka yi shuka kuma an gane na'am sun amfana sun amfanar har sun gina kuma 'yan baya sun samu jikoki daga tabakulli ji a wannan fannin misali alima wa allama wato ya sani kuma ya karantar wa matsalu ya rufa yarfa bi dhalika ra'asan da kuma misalin wanda bai daga kai ya kalli ma ainihin sakon da manzo Allah ya zo da shi ba ne misali na kasa misali na kasa wanda ruwa na sauka a kwakwari kawai zai gangara ne ya wuce a gani shine misalin wanda bai tsago kai ya kalli sakon da manzo Allah ya zo da shi ba walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi sannan bai karbi shiriyan Allah wanda aka aiko ni da shi ba an gano wannan ko muttafaqun alai faqaha bidon ta wa qila ay faqiha ay sara faqiha an gani hmm. kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam yana da'awa mutane sun kaskashi uku dangane da shi akwai mutanen da da annabi ya zo ya kawo sako sun yi karatu a wajensa kuma sun koshi da ilimi sun kuma fahimci ilimin da kyau sannan sun yada ilimin zuwa ga mutane mutane sun amfana sannan akwai wasu su din nan sun ɗauki wannan ilimin sun haddace ilimin amma ba su da kiwon ilimin kuma a gano wannan ko akwai mutumin da yake ya haddace abu amma ba ba ne. za ga wani aran ne ya haddace qur'ani gangaren ne shi amma fiqhin qur'ani bai sani ba to su ne misalin da aka kawo da su za su tara ainihin ilimin su tara ma hadisan annabi a kansu in ka tambaye su su zubo da shi amma su din nan ba za su iya amfani da hadisin su gina wani hukunci ba daidai da mutumin da zai buɗe kemin su cika ma kemin da magani amma in ka ce mai kana ciwon kai bai san me zai baka ba sai ba ga kaɗan shafa rasta ba bai ba san sunan sai ce ga manguna ka duba ka gama da ya dace da ciwon ka ina ba san gani amma dai almuhim da ya taimaka ko shi nan ba abin suka bane daidai bai wanda Allah ya mai ya taimaka tun da har ya tsara ma maganin in kana neman maganin za ce je ka wajen wani idan hadisi ya saba ce ka kasa ga ka kasa gano shi a ce hadisi kana neman hadisi ne kan matsala kaza to wanda ya haddace hadisi zai ka tambaye shi ai nan ya amfanar ko to irin wannan shine misalin wanda aka faɗa na can sun ma asaba da'ifatun asaba da'ifatun min ha ukra ba shi ba wa kana min ha ajadi amsa katil ma ya kasance daga cikin akwai akwai ainihin wanda yake irin mai tsauri din nan kasa mai tsauri sai ya rike ruwa fa nafa Allahu bi annas sai Allah ya amfanar da mutane da shi wannan ruwa ɗin. an gani mutanen nan fa sharibu ha, wasa ƙawa wa suka sha daga cikinta, suka shayar da wasu sannan suka yi shuka an gani wannan mm. a ba shi ba da wannan a haka da eh haka to kaga wannan ya tara ruwan an zo an diba an amfana shi kuma wancan kuma gaba ɗaya kafiri ne wanda bai saurari saƙon da annabi ya zo da shi ba shine wannan wannan wanda aka ce ER din nan la ma'an wa la tumbitu kala'an shine duk manzo Allah ya kamanta mai mana bayani akan haka Allah shi ke biyo na'am asami an jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي مثلي ومثلكم كمثل رجل مثالي نادى مثال كوكا ومثال ولا مثل ايه؟ اوقد نارا ولا يهول وتا على الجنادب والفراش sai ainihin wato fari da kuma irin sun a kwari din nan malam buɗe mun littafi irin butterfly din nan ya ana biya suna ta aukawa cikin wannan wuta din shi kuma yana kokari yana son kore su daga wutan suna so su fada wutan suna dubaran wutan shi kuma yana kore su baya son su shiga cikin wuta din wa ana aqidun bi kidajikum anin nar annabi yace ni din nan ni ina kama kwankwason ku daga wuta hmm. Ina kama kwankwason ya hana mu shiga wuta hmm. amma ko kuna cewa daga hannuna ku sai kun shiga hmm. ya yi daidai da hadisin nan da nake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba ko duka al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake aka ce wa mai aba ya rasulullah wane ne yake yarda da shiga aljanna ya rasulullah sai ke cewa man ata'ani da khala janna. duk wanda ya mun da'a bai subuce ba na kama kwankwason shi ina so in kange shi daga shiga wuta ko bai subuce ba to zai shiga aljanna wa man aswami wanda koyi saba mun ya subuce an gane ko fakar aba wannan shi ne yake shiga ainihin aljanna kaga yadda annabi ya kamanta abin cewa ya kama kwankwaso kaga in kana ka kama mutum wando daga kwankwasu, ka rike da ganbi kaga yana da wuya ya subuce ko amma ka duba duk da annabi ya tura hannu a kwankwason ya rike Eh? da wuya a kubuce amma su mutane kafirai da wasu mutane sai sun kubuce da karfin tsiya annabi yana kama kokoson bai san mu shiga wuta yana riƙewa da ƙarfi amma ko mu muna kokarin mu kubuce daga hannunsa wa iyaz billah janabi din nan nahawul jaras wal farash na'am misalin fari da kuma ainihin irin su malam buɗe mun huwa al ma'ruf alladhi yaqa'u fi في nas wannan shine wanda yake sananne wanda yake fadawa cikin wuta shi da kansa zai dumbaru wuta ya fada cikin sa shi ma hujjar jam'i ne na hujza shi ne makulla na ainihin gyauto da wando a gane wajen kwankwaso wurin da ake kulla gyauto da kuma wando أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. لله منظور صلى الله عليه وسلم ya yi umarni da tsotse tsotse su da kuma akushi idan mutum ya ce tuwo da miya ya tsotse yatsu kuma ya tsotse akushin wa qala innakum la tadruna fi ayyi fi ayyi baraka sai annabi ke cewa lalle ku ba ku sani ba a cikin abincin ku wanne ne akwai albarka a ciki wannan abincin da kai girman kai kana ganin ka fi karfin ka tsotse ka shi ka zubar kila shine mai albarka sai kuma ya zama to ka zubar da shi baka addinin musulunci yana son mutum ya zama mai tawadu yana daga cikin nau'in girman kai mutum ya ga ya fi karfin ya kasa hannunsa wayewansa da ci gabansa na rayuwa wato yana ganin duk ya fi karfin haka sai ga yana ta kasa abinci yana zubarwa an gani to daga cikin abin da ya kamata wannan ma mutum ya ci abinci kaɗan sai ya bar sauran aje a zubar ko ya dan sha ko dan molkina ko dan fatala dan kaɗan haka sai wajen da kwalin irin shi ya fi ƙarfi shi yana ganin ƙauyenci ne in ya shanye duka mm. ko ba eh, a shi wannan bawan Allah yana fa sha'awar abun yana sha'awa kawai yana nuna dai shi dan zamani ne shi kaza shi kaza to duk irin wannan gaba ɗaya abu ne wanda musulunci baya so ba shi daga cikin ƙauyenci mutum ya ci abinci wato ya ɗiba abinci daidai gwargwado abincin da ba mai yawa ba ko ba kaɗan ba daidai gwargwado tsaka aiki ya cinye wannan abinci kan ba laifi ba ne an gane hmm. ko misali mutum ya sai kwalba na coca cola misali ko ya sai ainihin wato kwalban moltina wannan kwalba guda ɗaya ya siya ga gare ka an gane wannan kwalba wannan duka nau'i ne na girman kai an gane wannan saboda haka yana daga cikin irin wannan nau'i daga cikin nau'in girman kai cin abinci da hannun hagu sai wani ya gaya ma cewa ci gaba ne mutum ya ci abinci da hannun hagu kuma ƙauyenci ne wai a ci abinci da hannun dama to duk irin wayannan ya sa manzo Allah ya umarce mu da tsotse ya tso muka ci abinci da shi ma akushi mu katse shi mu katse mu lashe tuwon da ya rage an gane wannan yawa ko da misali a ce kai ka kai intaha wajen boko ka tashi daga ainihin doktor ka koma profeso eh? wato ka riga ka misali ka balaga kenan a cikin fage na ilimi to kada wannan ya sanya ka ga cewa kauyanci ne an gane saboda manzan Allah ne ya umarni da yin wannan idan har mutum na ji a cikin shi ƙauyenci ne to lallai ya nuna ya faɗa cikin fitina ya zubi billah rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi fi riwayatin lahu idza waqa'at luqmatu ahadikum na'am idan loma ɗayan ku ya faɗi ƙasa to ya ɗauke ta to ya kusar da abin da ya kasance gare ta na kazanta ya ci in ƙasa ya dabe da ya cire ƙasar sai ya ci yaya ina in salafiya shin akwai wanda yake yin haka tuwo ya faɗi loman tuwo ya faɗi ya ɗauke shi ya ciccira abin da ya rage ya cinye ko kuma kana barin shi ne haka na ba cika ba cika cin tuwo ba wani bawan Allah ya ce ba cika cin tuwo yanzu ba wa ya gaya ma ka ce da kai baka cika cin ba <laughs> masu cin tuwo suna nan suna cikin kayan a gane yanzu an fi cin shinkafa ko da indomi shinkafa da indomi da shayi shi ke nan misali to amma mu ɗauka shi ba kai to shinkafa in yanzu bai shi ya za a yi <laughs> <laughs> wani lokaci aka yi kuskure a ce a filin Allah irin wannan riga babu ainihin daga ƙasa ne sosai kamar wajen walima ko abin da ya kama da wani almuhim dai tuwo wanda yake ture in ya faɗi sai ya ɗanyi ƙasa to mutu ya cire ƙasar wannan shi zai nuna cewa lallai kana son sunna in dai ka ji ka fi ƙarfin haka ka ɗan ji wani nau'in girman kai to kana da matsala gaskiya an gane kai kanka ka san kana da matsala wajen bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to daga annabi ya nuna mana idan loman ɗayan mu ya faɗi to mutum ya ɗauki wannan loma ya gusar da abin da ke cikin loman na ƙazanta wani akwai ga mutane na zane ko wani abu gani wani akwai hasai kada ya mata kashe da zarar mutum ya zo san girman sai ya bar wa shi ya bar wa shi ya bar wa shi tsako duk wani abin da mutum zai aikata ya taimaka ma shedan bai dace mutum ya aikata shi ba ko an ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan to idan ka taimaka ma shedan ka taimaka wajen wajen zulubi da kuma ketare iyaka Na. wala yamsa yadahu bil mindil kuma kada mutum ya share hannunsa da da hankici mutum ya gama cin tuwo sai ya goge hannunsa da hankici domin yanzu ba haka muke ba da ruwa sai a samu sabulu da ruwa a kasa tuwon ya sa sabulu a wanki an gane wannan to shine ce kada mutum ya kuskura ya goge hannunsa da da hankici hatta ya la'aka asabi'ahu har sai ya tsotse ya tsotsa tukuna sannan zai ya goge innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka domin shi bai sani ba a cikin abincin shi wanne ne akwai albarka bai sani ba eh wa fi riwayatin lahu inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in eh a cikin wata riwaya ta shi lalle shaytan yana halatto ma a wajen kowane irin abu daga cikin sha'aninsa har ma shekan yakan halatto mutum wajen cin abinci ma shekan yakan zo maka. kuma idan loma ya faɗi daga ɗayan ya kusar da abin da ya kasance tare da ita na ƙazanta ya ci kada ya bata ga shaidan to sai mu duba mu yanzu mu tabbi nuna mu da muke wannan masallacin tsakani da Allah muna aiki da wannan hadisin na san dai mun yarda da hadisin amma ɗabbaka shi a cikin rayuwar mu shin muna yi idan ba ma yi to ya nuna da sauran mu kenan ba a gani in har za mu ci abinci mu bawa shedan to lallai mun fada cikin kuskure mai girman gaske a cikin abu an gani tunda annabi ya nuna lallai shedan ba yana halattowa to a kada mu aikata abin da za mu taimaka ma shedan akan ainihin cin abinci duk wani abu wanda zai sanya ma girman kai ya sanya ma kana ganin kai wani ne alhali kai ba kowa bane to ya kamata ka cire wannan ka zama to mai tawazu'u a cikin rayuwanka eh na يوم بقية يريد بين الناس أو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم fasaha ta'awil al-hadith al-marwi fi baqi al-umma wato ya inganta wato fassarar hadisin da aka ruwaito game da rabuwan al'umma zuwa 73 din nan 73 firqa zuwa ga kungiya 73 ila hada nau'i min al-ikhtilaf zuwa ga irin wannan nau'i na sabani wani irin sabani sabani na aqida ba sabani na furu'a ba ba wai irin sabani na mazhabobin nan guda hudu ba da sauran mazahib ko kada mu dauka irin sabani tsakanin Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad da da Abu Dawud az-Zahiri a irin wannan sabanin ba shi daga cikin sabanin da Annabi ke magana cewa al'umma za su kasu kashi 73 banda sabani irin wannan na mazhaba eh min al-anwa' allati ikhtalafa fiha imatu fiqh yawa banda ainihin irin nau'uka mm-hmm. wanda malamanmu na fiqh Allah ya musu rahama suka yi sabani akan ta min furu'il ahkam na furu'a na hukunce hukunce fi abwabil halal wal haram da kuma abin da ya shafi babi na halal da haram walaysa fiha bainahu tafsirun wanda kuma babu tafsir a ciki ko kaga malaman mazhaba sun yi sabani kan matsaloli da yawa na addini amma wannan sabanin bai sanya sun kafirta junansu ba sun dauki junansu gaba ɗaya musulmi ne kai don ba su nuna musulmi ne sun ce ya halatta su bi junansu sallah ko mun karanta a cikin iziya mun karanta a cikin ashmawi cewa idan an samu sabani na furu'a azzalliya ya halatta a juna sallah Haka da wannan sai muka fahimci sabanin su bai taba aqida ba sabani ne wanda yake na furu'a kawai wala tadlim kuma babu ainihin batarwa mm. mutum ya ce to dan hannafiya ya ce duk wanda baya bin mazhabin hannafiya ba ta ce ne dole ne sai ka bi mazhabin hannafiya kafin ka zama musulmin kirki ko dan malikiya ya ce dole sai ka bi mazhabin malikiya kafin ka zama musulmin kirki kaga in aka samu mutum to a wannan zaman aka samu mutum ba yana cewa dole mazhabin malikiya za a bi idan ba a bi mazhabin malikiya ba to an shiga cikin wani hali na bata to wannan ba za mu ce sabani na akida bane ha idan ya ce dole abu malikiya kaga ya mai da maza malikiya ta zambi ta zama wani sabon addini wanda yana kira dole ita za a bi in ba a bi ta ba duk wanda ya wanda ra'ayin wani malami ya bashi to wannan ya koma ya shiga cikin saba'in uku din nan wanda aka ce duk suna cikin wuta sai guda daya ina fata an gane amma idan yana kira zuwa ga mazhaban shi amma kuma ya yarda da ra'ayin sauran malamai baya ganin nashi ne kadai ra'ayi na saura ba ra'ayi bane mai kyau to wannan bai shiga ciki ba yana daga cikin irin wannan fata bayanin da wani bawan Allah ya yi wato aka tambaye shi akan mazhabobin nan guda hudu to da aka tambaye shi kan mazhabobin nan guda hudu sai yake cewa eh duk mazhabobin nan guda hudu duk suna kan hanya ba matsala ce amma matsala shine da tsoho da sabuwar mota mai sabon injin da mota wanda injin da mota tsohuwa mai tsohuwar injin wanda injin ya kusan bugawa misali injin din tsoho ne ya dade sosai idan an ce ka shiga a kai ka Kano misali wanne za ka shiga sabuwa ko mai sabuwar injin ita kuma wancan ce wancan za ka iya shiga za ka iya shiga amma ka gani za ka kai ka Kano ne da kyar amma dai za ka kai ta. Ito wannan shine misalin mazhaban malikiya da sauran mazhabobi. kaga mutumin da yake kawo irin wannan misali kaga wannan mutumin ya yi nisa wajen bata a gane tunda har ya mai da mazhaban malikiya ta zama ita ce addini wanda wajibi ne a bisa har ma yana shagube yana kushe sauran mazahib to sannan akwai irin sa fa wanda ma ya fi shi akwai wani bawan Allah ana kiran shi Hamid al kautari wanda wani babban malamin hadisi ne amma dan bid'a shi ma wato Hamid al kautari ya kai matakin da yana kara mazhaban annabiya kuma duk wani abin da zai gita wa mazhaban annabiya kuwa zai taka shi duk ingancin hadisi kai ba ma haka ba ya zazzagi imamu bukhari ya zagi muslim ya zagi manya-manyan malamai irin su ibnu kuzaima saboda abu hanifa shi in kana son zaman lafiya kada hadisinka ya gita wa mazhaba na abu hanifa da zarar an ga hadisi a cikin littafinka ya gita wa mazhaban abu hanifa kai ka shiga uku hadisin ya shiga uku an gane to shi yasa a zamanin shi irin soyayyar da yake mabu hanifa malamai a malamai suka mai lakabi da majnun abi nasiru dina albani yake cewa wato malami ne wanda Allah ya ba shi ilimin hadisi amma son rai ya shi yawa saboda shi kamar yana fifita mazhaban abu hanifa akan komai a rayuwar shi zai iya rabuwa da kowa akan abu halifa kai ya zaki imamu shafi'i ya ce imamu shafi'i ƙarya ne da ake cewa yana da alaƙa da jinin manzo ce bai da alaƙa da jinin manzo kuma ya jingina wato imamu malik zuwa ga zuri'a na bayi ya ce imamu malik bai da wani tarihi mai kyau a musulunci yana ƙoƙari ya ɓata imamu malik kuma ya ɓata ɗin kai an ce sai da ya zaki malamai sun kai dubu biyu wasu daga cikin su malaman salafu saboda ƙiyayya saboda kokarin kariya ga mazhaban Abu Hanifa akwai mutanen da suke rike mazhaba su mai da shi kamar wahayi wanda aka saukar daga sama to irin wannan idan mutum ya rike mazhaba har ya zama to kamar wahayi wanda aka saukar daga sama to shi ma wannan ya zama dan bid'a ya shiga cikin 73 nan wanda duka suna cikin wuta zai guda daya ku gane wannan ko wanda ya rike sunna to shine ya kamata a fahimta na'am وليس فيها بينهم تكفير ولا تجريد في مقام يوسو tsakanin su wala ne babu ainihin batarwa cewa mazhaba kaza batacciya ce daga cikin abin da suka yi sabani daga cikin hukunce hukuncen furu'a duk babu wannan wa yajri madar alqa'idat alkulliyya aidan kuma yana gudana magudana na ainihin ka'ida kulliya ka'ida na gaba wato yawan juz'iyat a cikin addini innal mubtadi'a idza kasara min furu' wato lallai wato me lallai dan bid'a idan ya yawaita daga kirkiro furu'a yana ta kirkiro furu'a wanda yake abin kirkirowa shi yake zama ya kirkiro da kanshi ada zalika ala kathiri min ash-shari'ati bil to sai wannan yazo ya jitta ba da yawa daga cikin abubuwan shari'a tunda shine ya zauna ya kirkiro furu'a din ba wai ya gina furu'a ne kan ilimi ba a gane sai wannan furu'a da ya kirkiro ya dawo zuwa ga addini da sabawa hmm. ya fita ma addinin kama tafsirul qa'idatul kulliyya mu'aridatun aidan kamar yadda ita ma qa'ida na gaba daya hmm. take cewa ta gitta ma shari'a wani lokaci وقد ثبت lil للكفار بدع far'iyya yawa hakika ya tabbata ga kafirai a bid'a na furu'a hmm. dan kada ku ji an ce sabani na furu'a ku dauka kowace irin sabani ne akwai akwai da mutum zai kirkiro da son rai ya gina hukunci a kanshi to shi ma wannan kaga ya mai da kanshi abin bauta ya mai da kanshi mai gina shari'a am kuma shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam ko shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai bada izini ba saboda haka idan mutum ya zo yana tabbatar da wasu irin furu'a ya halatta ya haramta ai wannan halattawa da haramtawan ba tare da wani dalili daga ainihin nasi ba shi ma nau'i ne na ainihin bautar da mutane shi ma yana koma wani nau'i na sabon addini kuma an gane ko walakin na hafi da miliyan wa ma jara ma jara sai da ita su kaman su kafiran maka an gane ko ya tabbata gare su bidiyoyi na furu'a sai dai a cikin abin da ya shafi daruriyat ne da kuma abin da ya gudana mafi gudananta ja'alihim lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'am nasiban kaman sanyawan su ga Allah daga abin da ya halitta na ainihin kayan gona da dabbobi su sanya mai wani wani abin a wani rabo sannan gumakan da suke tarayya da Allah kuma suna da wani kaso su ce ha za lillahi bi zalihim wa ha za li shuraka'ihim wato a jikin dabba su ce kaza a jikin dabba na Allah ne kaza kuma na gumaka ne fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila abin da ya kasance na ainihin na abokan tare na gumaka baya saduwa zuwa ga Allah amma na Allah sai a tiba a kai mu gumaka kuma an gane misali a ce misali kamar a ce kayan ciki a ce kayan ciki na Allah ne shinya kuma na gumaka misali to wani lokaci sai a ɗigo daga cikin kayan ciki sai a ba gumaka a ce gumaka suna ɗan buƙatar kayan ciki yanzu amma abin da yake na Allah ba a wato shi ko abin da yake na na gumaka ba a dibowa a ba Allah shi mu Allah duk da shi Allah ba wai yana amfana da shi bane wato idan an ba Allah to su waye za su amfana da shi bayan Allah ko to su sai su zo su halatta su haramta sai su kwashi abin Allah su ba gunki amma abin gunki ba a kwasa a ba Allah kuma fara'u alaihi anna ma kana li shuraka'i sannan sai suka kawo furu'a suka gina ainihin furu a ƙarƙashin wannan cewa lalle abin da ya kasance ga gumakansu to baya saduwa zuwa ga Allah kaga wannan ai furu'a ne amma kuma waye ba su izinin su gina wannan hukuncin gina hukuncin cewa duk abin da ya kasance na gunki ba zai kai zuwa ga Allah ba waye gaya musu kaga sun zauna sun gina shi da hukuncin san rai to anan idan ka bi su akan san rai to ya nuna kenan ka bi su sun bautar da kai an gano wani ko domin sun halatta sun haramta ba tare da dalili ba a nan wajen sun zama sune alloli kai kuma da kake bin su akan wannan halattawa da haramtawan kana bauta musu ka zan bawon su kenan amma kana lillahi fa huwa yasulu ila shuraka'ihi abin da ya kasance na Allah shi kuma yana saduwa zuwa ga ainihin gumakansu wa tahrimuhu al-bahira da kuma yadda suke haramta dabban nan da ake kira bahira a gane ko dabba da suke hana a tatsu nonon shi ce wannan dabba kada a tatsu nonon an riga an ba da wannan dabba ga gunki kun gane wannan ko su ne suke zama ce wannan dabba ila ya kai wani shekara ya kai shekaru kaza inda ya kai shekaru kaza wannan dabba za a ƴan tashi a ba da nonon shi ga gunki ya zama gunki ne kawai za a ringa tatsun nono ana ba shi kada wanda ya kuskura ya tatsu nonon wannan dabba ɗin ko kuma aka hau wannan dabba ɗin kuma kada wanda ya kuskura ya ɗora ma dabban wani kaya mai nauyi saboda dabban ya riga ya zama na gunki duk sami suna suke ainihin bahira ko su ce wannan sa'iba sarmandawa wato ma'ana sa'iba dabba a ce ta kai shekaru kaza ta kai shekara bakwai ko shekara kaza to dabba in ta kai wannan shekarun to shi kenan za a sake ta wato an riga an yantar da ita kawai ga gunki ba a ɗaukar kaya kanta ba a hawanta ba a komai gare ta duk wani abu na wahala ba a yi ko babu wanda zai yanka ya ci kawai dabba ne wanda an ba gunki idan gunki na bukata shine za a yanka a ba gunki to suna kira irin wannan ba. dabban da aka yanta shi ga gunki saboda ya kai wasu shekaru ayyanannu misali sannan akwai irin su irin su wasila a ce dabba wannan dabba wasila ce wato ta haifi a ce misali ta haifi 'ya'ya mata a jere ko ta haifi 'ya'ya maza a jere misali tun da ta haifi maza a jere ko 'ya'ya mata a jere to biyu ko da uku to wannan dabba ana ta wasila misali an yanka ta ga gumaka wannan dabba da zaran ta irin wannan ta kai wannan mataki ta haifi 'ya'ya uku a jere maza ko ya uku a jere mata to shi kenan wannan dabba ta zama ta gunki to duk irin wannan misali da irin sahami da shi ma wanda za a sanya akwai irin ɗaya akwai a ta haifi ɗaya kamar kaza in ta haifi 'ya'ya masu yawa kaza to shi shikenan za a sallama ta ga gumaka to cikin wannan kafirai sun fitar da furu a kanta an gane akwai dabbobi sun samu suna bahira wasu sa'iba wasu wasila wasu hamim kuma wannan ba Allah ne ya sanya ba su ne suka zauna suka tsara wannan abin da san ransu shi ya sanya Allah ta'ala sai ya karyata su ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala وسيلة wala hamim ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب Allah bai sanya wata dabba wai ita bazira ba ko wata sa'iba ko wata wasila ko wata sai Allah bai sanya ba sai dai su kafirai su suka zauna suke kirkiro ƙarya suke jingina jingina zuwa ga Allah ta'ala an gano wannan kaga wannan kenan suna halastawa suna haramtawa ba tare da shari'a daga Allah ba to duk mutumin da zai zauna ya gina hukunci da san rai sannan ya sanya mutane su bi mutane kuma su yarda su bi shi to ya zama shi ne abin bautan su a gari su irin wannan aka ce musu wai za ila lahumun tabi in tabi ma azma an zalalla qalu mi bal lan tabi ma wajadna alayhi aba'ana saboda ka? wa qatalihim aula da kuma kisan da suke ma ƴaƴansu saboda wauta ba tare da ilimi ba zaga suna kashe ƴaƴa ba wanda ba tare da iri ba duk wannan gaba ɗaya da umarni ne na ainihin wasu daga cikin shugabannin su suke zuwa su halatta musu yin hakan eh da kuma barin adalci wajen kisasi akwai bambanci tsakanin wane da wane wajen wajen kisasi to duk wannan gaba ɗaya wasu ne suka zauna suka tsara shi an gano wannan ko in ka duba hatta cikin al'ummar indiya akwai irin wannan abu al'ummar indiya an kasa kashi kashi kashi kashi akwai mataki na laborori akwai mataki na ma'aikata akwai mataki na waye na waye akwai na shugabanni akwai na kaza to su din nan kowanne akwai wanda suke can kololuwa in sun kashe mutum sun kashe ainihin labora to su ba za kashe su ba saboda mukamin su ya kai matakin da su wa'ancan mutane na kasar su kamar dabbobi ne a wajen su akwai irin wannan wannan class difference din a a cikin addinin India sun kasa mutane wajen kashe hudu ne kashi kashi na sama na kololuwa din in ya taka kashi na ƙasa ko ya taka na ƙasa da shi to ya sha amma idan na ƙasa ya taka shi bai sha ba to duk irin wannan suna yi a gari aha aklimal yi ala nau'in min al da kuma cin dukiyar marayu akan wani irin nau'i na dabaru ila ma ashbaha zalika zuwa ga abin da ya kama da wannan mimma nafaha alaihi shar daga abin da shari'a ya faɗakar akan shi kuma malamai suka ambace shi hatta fara tashri'u dailan lahu kai har ya zama to shar'antawa zama al'adar shari'a ya zama ɗabi'ar su kun gane wannan ai su zama na sai ya kamata mu yanke hukunci kaza daga yau mu yanke hukunci kaza haramun ne daga yau mu ce kaza halal ne daga yau mu ce kaza wajibi ne to sai zaman to kafiran maka sun sauki ainihin tsara dokoki da yanke hukunci wannan wajibi ne wannan mustahabi ne wannan kaza sai ya zama ɗabi'a nasu kaga wannan ya zama ƙida. tunda har dan adam zai iya zaunawa ya halatta ya haramta ko baya jin komai ya dauka daidai yi misali alhali abin da ya aikata kai sai kafirci ne an gano wannan aha da kuma suka mai da canza addinin annabi ibrahim ya zama sauki a gare su cikin sauƙi suka canza addinin annabi ibrahim ko kun san cewa masu bautan gunkin nan na makka da annabi ya tarar su suna nan suna kallon kansu a matsayin musulmi ne kafirin maka saboda su sun ɗauka cewa su ɗin nan har yanzu suna kan addinin annabi ibrahim ne ko kun san annabi ibrahim ai shi musulmi ne misali rabbi ja'alni rabbi musulmai ne laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka ko kaga annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha mm. ko to saboda haka annabi ibrahim shi yazo da da'awa na tauhidi da dashi isma'il kuma ya gina al'umma kai bayan tafiyarsa ainihin mutane suna kan wannan tauhidi sai wani bawan Allah ana kiran shi Amr bin Luhai al-Khuzai mm. ya tafi can kasar Sham ya zo ya ga ana bautan gumaka ya yi tambaya ce wannan gumaka da ake bautawa me yasa ake bauta musu aka ce nan gumaka ba su ke halitta ba ba su ke azartawa ba ba su ke saukar da ruwa ba amma ana kama kafa da su ne an gane yi. muna rike nan gumaka don su kai mu kusa da Allah sai ya gamsu da wannan bayani sai ya gamsu sai ke su bashi ainihin gunki guda ɗaya daga ciki sai suka bashi gunki gubal ya kawo wannan gunki ya shigo da shi cikin ƙasar Nijar, kuma ya yi wa mutane bayani cewa lallai su ci gaba da bautan wannan gunki din har ya gamsar da su shi Amur bin luhai wanda maza Allah ya ce shine farkon wanda shine farkon wanda ya canza addinin larabawa annabi ya ce ya ganshi a wutar jahannama to kaga wannan bawan Allah shi ya zo ya canza su amma asalin su da musulmi ne suna kan tauhidi ya zo ya kawo musu bautan gunki daga wannan bautan gunkin a hankali a hankali addini ya ta ta lalacewa amma ba su manta da annabi Ibrahim ba suna nan sun yarda da annabi ibrahim sun yarda da annabi ismail sannan kuma ba su manta da aikin hajji ba amma kuma za su yi aikin hajji suna yin shiga gumaka sun kewaye ka'aba wanda wayan na uwa zamanin annabi ibrahim duk babu su bayan tafiyar sa ne bayan shi kanshi yayi addu'a wajen lubni wa baliya anna abudal da asnam ko ka nisantar da ni da ni da ƴaƴana kan mabota ka rabbi innahunna azlalna kaseeran minan nas ko to amma kaga bayan sa sai amru bin luhai ya kawo bautan gunki a cikin hijaz har ya zamanto da manzon Allah ya zo sai da ya sha wahala da annabi ya zo ya ga kafiran makka suna da awan annabi ibrahim nasu ne yahudawa suna da awan annabi ibrahim nasu ne kiristoci suna da awan kowa zai ce nashi ne kuma kowa yana ma annabi ibrahim kyakkyawan magana kyakkyawan addu'a cewa nashi ne shine Allah ta'ala yake karyata su a cikin alqur'ani ko ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki ko kaga sai da Allah ya karyata gaba ɗaya shi ba ba yahude bane shi ba ba nasare sai dai shi mai karkasa ne zuwa ga gaskiya kuma musulmi ne shi kuma shi ba daga cikin mushrikai inna aulan nas bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha nabi lalle mutanen da suka fi dacewa da annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi da kuma wannan annabi ne wanda zai na amanu da wanda suka yi imani tare da shi a gane wannan kaga da wannan kenan ka duba kafiran maka sun dauka cewa suna kan addinin musulunci amma menene ya fitar da su daga musulunci wannan abin da suke yi bayan annabi ibrahim ya tafi sun zo suna ta shar'antawa ta haramta ta halatta suna ta gina furu'a kuma suna gina shi ne ba wai da ishtihadi ba suna gina shi da san rai to wannan shine ya sanya su zama to kafirai har ya zama to sun addinin musulunci ne zama kusa ba eh na'am ah, an-naw' min at-tashri' to wannan shine dalilin da yasa Allah ya musu inkarin wannan nau'i na shar'antawa da ya nuna ba daidai bane ajibi iqamati al-hujjati alayhi saboda ya tsayar da hujja a gare su kul a zakarin harrama am al-unthayn ka tambaye su shin a zakarin harrama shin ainihin mazaje guda biyu ne Allah ya haramta mm. ko kuma mata guda biyu Allah ce a tambaye su eh وما dama ba masu rikodin ɗin da wuce awa ɗaya amma dai samun ne da ta tafi a ɗaya ma hukuncin du'a kuma matsala bayan sallar farilla abin da dai farin jayi shine du'a ul matsala bayan sallar farilla ba a yi abin da ake bayan sallar farilla shine du'a ul ibada azkar ana yin azkar bayan sallar farilla amma du'a ul matsala ana yin shi ne cikin sujada aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fajtahidu du'a fasamirun an yi sajaba lakum saka mafi kusancin bawa da ubangiji yana sujada saka idan mutum yana cikin sallah a cikin sallah ake du'awul mas'ala amma wajen sallah du'awul ibada ake an gane ko haka shekul islam ibn taymiya ya fa'idantar da mu a cikin majmu'ul fatawa din shi Allahu a'lam ala wannan ce kudaden da gwamnati take rabawa dan kwanakin nan dubu goma ko dubu biyar din nan yake wai in yana neman ƙarin bayani a kan ya halatta wani ya karɓa an ce ba gwamnati na raba kuma kashe ya halatta karɓa hukuma tana baka kuɗi kyauta kana kuma cewa ya halatta ya halatta mana ai abin da ta yi ta baka kyauta ne ka ce duk mutumin da ya san ɗan Najeriya ne zai ka dubu goma goma sai kuma ka ce ya halatta ko a cikin kuɗin akwai riba ne ko akwai haramci ne a ciki akwai abin da yake haramun ne tunda har kana amsan albashin gwamnati to babu abin da zai hana ka amsan wannan kyauta da sai dai baka so kila ka wadatu in ka wadatu sai ka bada dama ga wasu wanda ba su wadatu ba zai su amsa shi ne kawai amma wannan yana matsayin kyauta ne ba wai an ce an baka bane in za ka biya ka tsara da ruwa ko abin da ya kama da wannan ba wanda ya ce haka kaga abin da ya kamata kai shi ne in mutum ya aikata ma alkhairi ka saka mai da addu'a ko Allah ya saka da alkhairi Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya shirya da shugabannin Allah ya kaza duka musu addu'a ne kyau Allahu a'lam na eh an ce cikin ko Allah an dawo da shi ya kace an ce yanzu an dawo da shi ya ci gaba da huduman shi ya ci gaba da karanta karancen shi shekara tsalan da malamai sun kai gulma zuwa ga hukuma an dakatar da shi da karatu an gani an ce yana karanta da wani addini wanda yake ya yi karo da wasaɗiya wai addinin akwai wuce gona da iri a cikinsa kawai sun yi magana ne a dunkule ita kuma hukuma tana buƙatar duk wani mai da'awa ya zama to tsaka su kai ya zama to mai wuce gona da iri kada ya zama to lalatacce misali kowanne daga ciki zai shafi gwamnatinta to sai miyagun malamai suka ce ai rasulan sun dakatar da shi saboda da'awan shi ta yi karo da wasaɗiya kaga magana ce dunkulaliya menene kurakuran shi wanda ya karo da wasadiya ba su faɗa ba to daga baya an samu wasu 'yan jarida masu kishi suna ta ɗauko kasukan rasulan suna sawa cewa suna kira zuwa ga hukuma ta saurari karatun wannan bawan Allah daga karatunta ma yana ma taimakon hukumar ne ma karatunsa yana ma taimakon hukuma wajen faɗa da 'yan ta'adda faɗa da masu wuce gona da iri wannan bawan Allah sai ya danna kasa in ya danna sai ga ga shekara yana huduba ba a cikin hudu ba yana ma gwamnatin misra addu'a Allah ta'ala ya daidaita ta Allah ya ba ta ikon yin adalci Allah ya kaza Allah ya kaza ba dai wani abu wanda yake aikatawa na yin tawaye ga gwamnati a gani to kaga wannan da kuma ita gwamnatin bayan an dakatar da shi sai ya sauka aka turo wani masallacin da yake huduba ba din kuma wanda aka turo din an ce ma dan bid'a ne amma gairu mukaffira to da ya zo zai yi hudu ba ga islam ya yi wata magana dunkulalliya haka cewa alhamdulillah gwamnatin misira ko kuma ainihin malamai sun dakatar da mu a matsayin mu na ƙananan ɗalibai ya ce kuma alhamdulillah tunda sun dakatar da mu za a kawo manya-manyan malamai za su karantar da mu haka za mu zo za mu sauka kuma za mu zauna mu fa'idantu da karatun da za a yi an to da yace to karatun da za a insha Allah za mu zauna mu fa'idantu da shi kuma yake dakatar da mu masu dakatar da mu sun duba ne a irin tunaninsu da irin maslaha sun ga cewa bai dace mai gudu ba ko karanta, sai suka sanya wanda ya dace to muna roƙon Allah wanda wanda aka sanya din yayin kyakkyawan addu'a bayan yayi kuma ya sauka kuma wannan bawan Allah yayi yayi sallah yayi gudu ba rasulullah ya bi shi ina ba gane to duk wanda kaga wani da awaye ita hukuma ba ta ga ya yi tawaye ya yi zanga-zanga ya fito ya ce dole a bai da shi ba ya sauka ya yi zaman shi ya nuna dama ba dole bane ya ce shi karantun da akwai malamai da yawa ba dole bane shi ya karanta in ana ganin ba a bukatar karanta wani to sai a sa da ya dace shi kenan to daga baya aka za a gano cewa ashe duk wannan abun gaba da ake faɗa kawai hasada ne na masu hasada ko batanci ne na masu batanci sai a gama cewa da'awa ce ma da'awa wata ke wasa ɗiya ne. aka nuna cewa an dawo da shi yanzu ya ci gaba da yin abin da yake ya ci gaba da hudu ba da karantarwa Allahu a'lam eh ina jin lokaci na me kace a ɗan sun kai kotu ai gwamnati ne kotu su kai kotu da duba ɗan wani ba laifi ba ne kai kara kotu ai ba faɗa da gwamnati bane in za su rika zagin gwamnati ne shi ne matsala sai to ba sun faɗi dawon malamin su bane ne laifi sun ce ga dawon malamin su a saurara a ci ai ba ku suna ta tayar ba na ai nasiha yanzu dan ta ce wa gwamnati ina kira zuwa gwamnati da Allah unguwan ba akwai titi da ba gyara ba da Allah muna kira gwamnati gyara ai nasiha bayyane amma yana da barazana ga gwamnati sai da wani barazana ai nasihan da ake haka hana nasihan da zaka bata gwamnatin ko kai barazana ga mulkin ka, amma malamin mu ga abin da yake karantarwa muna roƙon gwamnati ta duba me ne fuka kuma ko an san ku ba yan zanga zanga bane ba yan daukar makami bane ba kuma bane kawai kuma mana roƙon ta duba ko ba faɗi wata magana na gallaza wa gwamnati ko na nuna ba a tare da ita ba misali sai ba na da kallon allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk